da za ta yi da zaure duka a ta wallahi Amadu sarkin zazzau wallahi baya kashe kura sai dai ya ƙara mata kwankwamai mashi da wuta maganin sargantaccen bawa haramun kai sarki ka iya sarki ka gaji sarki ka zama sarki duk ɗan sarkin da bai sarki ba shi da haushi Allah wallahi ba ka da haushin komai ka yi sarki ni kuma na auri yar boko